الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنكي شوال سنة قصتمو أتم منذ هلو هجرة أجين رقم ونغتاد تنجيك رسيكو الثاني عشر من شهر شوال عام ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ميلادية وجونه اللي تماده اللو سينا قفسقو لنكي أغتم في اللندو كابون درس هنا لنكونا كان يا ثلاثة الأصول ثلاثة الأصول وأدلتها walakin sado garno kebe gani muallif nga kitabe ke dabar ndana nubizatun yasira sedin di buccin na gella tarihin di kenni wajibi nyo kamma kudo ona keigotu walla hona ka hotu agunga keigodu dogotenga ho hanan ni kannan kagai ke kitabe kebe gara dabari atogon ni kannan kagai ismuhu atogon ni kannan kagai شيخ الإسلام ولعلامة الهمام والمجدد لمن درس من معالم دين الإسلام الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي إذا أتغني محمد بن عبد الوهاب بن سليمان idan adam ben ni kannan kakai ila qabilati tamimi ash-shahira adam ben kaka atwintenni adam bin coyini katta qabila nye kebe gani tamimi ya bani حديثا لصحيح البخاري صحيح مسلم دي جمعنا حديثا كبه كما كتاب كهللي أبو هريرة رضي الله عنه أتي لا أزال حب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة إنت قل إيقا بنو تميم قنا تهين سك سببنا إذا كم غفارنا صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ila allah faran mugu awatini idi mana banu tamim qibarendi ko hanatini huma ashaddu ummati ala dajjal banu tamim ikenya ikunyani ka ummaton pogotenga dajjal kamma duna kabilan cusiri kan kan kabila na no agotenga ni dajjal kamma kenni banu tamim yai sahim قال أبو هريرة هي لندن كبيرة وجاءت صدقاتهم إجا كان قاغا كان قاغري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنت تيغان تيغاندن كسنا كما هذه صدقات قومنا كانوا أسر يقنون فارن بن تميم غير ننتي مني ننتي إسرو أتي أسر يقنون نكيا سكندي غدي وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل ما نبري غري غنينونغا او عائشه ما رضي الله عنها عائشه غني faranti aisha dangana tike mani bure be hakene ka kan nem poro ana galli ismail remunye mana ana galli ismail bonchonye warne bani tamim bugu ismail idan abu hurairah tu kusiki sababunga ike magiri banu tamim ige kanna idan aqabilan ni kannan kagai التميمي أبكى تميمي أدي مولده أتير دينجرا مانا أسار دينجرا أدو أسار كانتين غاغدي كبه هكذا محمد بن عبد الوهاب ولد سنة خمسة عشرة ومئة وألف أندلنا بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام asare كنا hijiranga أجيني aɗo kame aɗo tammuɗo karago صحيح ألا لأصح ko sahanten kamma ujine aɗo kame aɗo tammu aɗo karago ay gonuga tun ujine aɗo kame aɗo tammu aɗo bane walakin tammu keɗo karago kenñampawlanta miladiyanga kendañi miladiyanga ujina do kamoñara do sino siki mil 1703 sahi kenda miladi anga ujina do kamoñari ado sino sikiya aga sare debe be debe ke togoñani aluyayna sahi wahiya masqatu ra'sihi ayin kollankenu dingiran nerenye uyayna goni وهي قرية معلومة في اليمامة o yayna ni debe ay debe kebe tuinte ngani yamama yamama ni kan dingira ya eh, musailama al kadhab aganyi dingira be sahih warni yamama debe bangantonga kempe kene riyad saudiya kaptalike ado uyayna ado dir'iyya ado huremala ko hakene alo aljubaila ko hakene uyayna debe bangantonga sa eh yamama debe bangantonga sasa صحيح عيينا أدو رياضنا غا تنير كيلومتر مه تقريبا سبعين كيلو مترا تنير كيلومتر مه صحيح aga banga hakatin be kenda nya abdullah bin muhammad bin hamd bin muammar kenya ni imman kenga uyayna idan ay gonu nga konni nanti muhammad bin abdul wahhab awa gelli noro nye noro kebe fare alayhi salatu wassalam aga da ngari a gelli ken noro barken nyugay warne faranta alayhi salatu wassalam idi ndi i hijran dingiranga tamarunga dingira kaya fawanantu annaha alyamama i keda jigi nanti igarni garni hijiranya kata dingira be kenni yamama fa idha hiya yathriba aku santaka daga nya madina idan iti do faran nan ken ngarnde sababun dangani muhammad ibn abdul wahhab kenya sababun cigi ken noran cigi aga bange nan bugu yamama de bunyu gonu dinon inda allah ta'ala idan asare hijira wujina do kame ado tamudo karago aga saare de be kenne uyayna ken palle a xoro moxo a xoro maxa kunna kam moxoxa ikhwani a haba kengana abdulwahabiya a kenyañi oyena kitananga oyena fexintuana ñaye oyena mufti ñaye a haba xone abdulwahab rahimahullah amma keɓe gana kismai suleiman akenyi najiri twanon po bangantenga najiri twagunga kenyi sagane kata kismai kenga nu sulaimaniya amma habanyi qadinye kitana nyani idan aqoro ihaba immama ikhwani muhammad ibn abdul wahhab allah da hame kinai hame kebe kaifin tengani ada qur'ana durusi aw masino tammitin mandi anyi kebe gani kitabun karangenga adona nya anyi aje ni kende hamenga kenga benya ma durusin den nan nyama ma aiwa konni nan ti ta dingira bane ngara kai mu man chahana sahandenga kan jom mo gombe rahimahullah aunga sino tammido hillo hakatimbe sino tamdo hillande abale gawo aga baliga wa habati idangari arawanyana almami sorondangani sallen nogondi habenda na nawun to sino tamido hilloya ada yagara to tuxawunga sino tamido hillo a en palle mubashara kemberenga ani ayi kebe gani haditha ado tafsir ado fiqh ado arabun kannin lugha ado tauhid kirgire shaykhul islam ibn taymiya kitabu ado ibn al-qayyim kitabu kunyin kota anya a mutala an danga bondinu kunga siri siri anyi agani kitabe sungari aidu da hoton yana ga sahana harsasa har sasa matahafunun dangana daga asa handungi maganonga rahimahullah ikhwani aga baliga ko birambe ada muru habe makananti iwa daga na hiju hijunga makka adaga makka ado tuano be gada mengar nonga ada tuwa muriya kem palle adaga madina aga daga madina agella to a karam mo no bangantenga الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيفي الشمري أدو أرم كبغن إبراهيم بن عبد الله الفرضي نعم عظم الفائض في شرع ألفية الفرائض أكما اذا لما كان العذب الفائض كدبر في شرع ألفية الفرائض نعم. هابك تغني عبد الله بن إبراهيم لما كتغني إبراهيم بن عبد الله الفرضي idan kutuwana koru hilli haben do lemme ada tuwagul lagiya isoro hilli gada tuwana tana koyai kengani muhaddithun al'allama muhammadu hayatu sandi kebe hashatununga kitab gabe kamma galli bukhari ada tanan kamma idan ada tawagul laga muhammadu hayati sandi ada tawagul nyugora gai ma aga madina ga ngari soronga laga sanati iga farin batta mo gombe katti muhammadu hayati sandi ati yala ku ga kebe nyana na kam mo ga ta da ngani inna ha'ula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun idan ken palle a sage katta idingiranga kengani uyainai sahe a garga uyaina adi mogon curondi kita a kani katta twagunga nan daga iraqin jamanenga kirgire basra ada non kirgire a garga nonga muhammadu almajmu'i kenya dangani karamogoinonga ada twagu gabiraga kenga nonga na ga ikhwani muhammad bin abdullahab allah ga da saran takati ke ganya ne a ga kirnin kata tungu ke be tauhidi ke adi garam mo suka humantin da jarabin kita mai ga adi garam mo ke torono siri siri muhammad al majmu'i ke woni kem palle muhammad ibn abdul adi mo srondenya nan tiwa daga na shamin iwa daga na tuwagun muru a basra amma mogosiron da homa ya maka mana silahan da timman ma maka kebe ga kinyanon a tamfi ma ga tintona ga kalla killendi ho anda ngari kenyam pinne na utise to hon kamma ne ganden kine na jinkine na kinya deben kembrenga ay meda tunanti warni hohon ta maga tauhid ke bana na ma tu ganten ga Allah kamma hohon ta maga gi mo kontron din tike be sahe ko hay kan len kan char no ina hohon dam bin ne kinanga to agumure ndi moto nun na bande ho na bande ke sudan da to agumur ira mun na gobe hohon dam bin ne mo karamogo nun mun ni ko jongogote ni tuga ke din takar kembirenga muhammad bin abdulwahab asage aga ada najdi mundu mana idingara kenanti wadaga nanonga adangete ahsaiya ada zubair sahih agon nga konnan tari zubair hana kan palle ari ada twagulla ga kun palle aga sagene allah gana kebera kutu kenga nyana ahaba wahab bin sulaiman oda konani uyena kitananya uyena qadiyanyi ada mufti imman kebe nga ado abdul wahab waremeya sahih wahab hijra nga uji naro kamado tanji kelo sino kabiya agri uyena nan daga tago huraymila ay gonu ngatini huraymala lamim kenya fatihanga agaga ado riyadin tinta ado riyadin aga antinta siri idan haben naga tagu huraymila muhammad ibn abdul wahhab aga garni kennanyi haben tagawye ina daga huraymila kennanyi hijranga ujine ado kamaro tannagata ay gonu ngatini kennanyi hijranga ujine ado kamaro tannagata de sino sikki adaga harimila nan dagi ha basaka tanonga aga dagi ha basaka tanonga kita rahimahullah ado kirnde ngameya warna tawa ya ganga kebe soronga kebe gelli hilla kapeya ada aga da tuwaku kebe ka huma meya ada aga da dingira nu kubenu ngari kencu hakkara sirenga maga ti allah subhanahu wa ta'ala de mandenga ada kirnde njonga ay gonu nga konni nanti ado habe ke me wore honne na sabunya kem pakatin haqiqa soron yuno ngai wa kamma soron yuno ngai wa qirnin kata amma muhammad ibn abdul wahhab alla gara maga gemme bee kinai amma kemme kin kutukuya Haabe ke ta dangani ati ana mpugu honne na sabunya iga dingira be horaimila ala alhalanga mogombe habenta na honne bugu aganya mogobe muhammad bin abdul wahhab kenda ni kitabi hana hana hana be agada dabari kenna kitabu tauhid alhamdulillah allah do magamu oda gare kitab tauhid ki da dabari minna ada dabari iraqin jama'an busra khere-khere maktaba be nyino kem pakatinga ado agara mo ke muhammadul majmu'i ken kitabunga ada kitab tauhid ke dabari basra iraqin jamanen in kada bangandi minna nan ta guna garangun de karlem mun ya huremila ada bugande ranya rasmiyan kitaben nyani ke gara dabari na qarangun de karlem mun ana hatan panci dangani kenya huremila ikhwani aga kitab tauhidin da barna hakatin be kenda nyawu nga tan na kata sineme ya kem palle allah subhanahu wa ta'ala aga da hada maran man arja ga nan tanga wu haqqi be birana annaka nya birana aha bakanga na abdul wahab ibn sulaiman a fati ni hijira nga ujine ado kame ado tankara gado sikoya takriban idan ahaba fati wahabi goni idan kebe gani muhammad bin wahab haba nunga nunga habe nga yi palasi be ga palasi ya gelli kiite nga gelli wasande nga gelli karangunde nga dagawa muhammad ibn abdul wahab ci ti ikrindenga aga banga ti ikrindenga hakatin be ikhwani i harni a katana bugandi horemila aba kence babun nimaniya aga nyikirnde nyana katta tauhidi khalasin take be nan to suna allah bane batu kemma gemmiya amma bakan yi ñimimme sababu kabilanu hilli kunñañi horemila kun kabilanu hilli sembe ñiyet sembengidi kabila baneanonga hono akum kun maga iwa kun killi nanti komo nanti kan kabila komo nyen kun komo fasra kun cukahumante iwa dabarni wandi ragai iwa ken nogondi nan kenu soronga iwa da barni idan muhammad ibn abdullah ba ni kebe gani man konga awi mar na ti soro be nuka soro to nyona iga na soro ni na burum bonondi imman ko ngani raga ina allah hakkanya sigindi mai maga hinne ya warni na soro nya to nyon ku kuma be hakina ke kenga adiga asri iti awadde bencu suka humanten konturunga den kano kuka konturunga dinanta kuttenga idan ifa siginunga kundi mogon curolli wurondi nancetu tagayen kamma nanti wa daga na jamba dun kari do wuronga alla fonnan cirenyane ta kallen mun yugo kusan ta buga sedan nanti wa kan kamma hay daga na ayakari kun kusan ta dingari iuru nan bugu bende kubenu ga da kari kunguru nan bugo harami la no gonni kem palle ida nugdun kullahu agananu nanta ga ke kirnde ba daga hala be di ata gurayti harami la ya anan buguno ngana dingira tanan mundu ay mi ga ga da hami nan ti tongunya ni in kawa baka harami la in ta kawa ta gununonga hijiranga ujine ado kame ado tankaraga do karago takriban abugu huraymila nan caga kata in kollan kanuranga kengani al-uyayna asaganan daga uyayna aga daga na uyayna ni imman kenganonga kebe gani Usman bin Ahmad bin Muammar ay gonnati Uthman bin Hamdi bin Muammar idan ada Usman bin Muammar ada kenya ni imman kainonga ada ada gemallem mawo agar nonga ada imman kaun kita na kiten kita na wasanden kita alhamdulillah Allah fannan tiraga kamma aragi to ko sankin mogombe ayi garangunden kagai ada koni imman ke kedangani ate kabur nu benu do itu benu kano ona itu kuku to ona kabur nu ku gurja konta ka wabati magan ta Allah konta wa gilli magan ta Allah imman ke usman bin Muammar adunya warni kenda ni kabur nyugo nga kabur ke wa zamun tan konni nanti Zaid bin al-Khattab Umar akhi kenan dikanya kaburuni warni igadaga yamama igadaga musailamat al-kadabi gaja hijiran cina tamudo hillande hillandinga no ga fati zair ibn al-khattab a lukunyu goni idan qawri goni al-uyayna inyagaran garan konni nanti aya gaburuni inyi daga na abatu wa war jagan do hube tanamunde atina qabru ke karabakanonga ikhwani muhammad ibn abdul wahhab abane ran tabaka nan daga amma tun kan yugo ke kenga na usman ibn muammar ay me bugu kamotu mi gono gondi gelli ga jallem munga in bugu ga kinyono nga muhammad ibn abdul wahhab ay me da qabr ke karati kiteng itu benu ga nyono nga soronga nyi batana itu kukutu nga hubenu ga ntake tawhid sabatem mun da man ngirdo karantuya a hincanki a togonda tarum paka nukunca togon konniya yagare gori kattai yagare ke tire ti sange nga mana ti jene nga nan ti jene ada sakandi yagare ke ri tahdan tanto kem palle ada jagandenya yala huwa yagare ke hakrenga sabati honte yagare ke hakrenga yagare kera ko gamidi ganka yagare ke gari faranga mogombe alayhi salatu wassalam muhammad ibn abdul wahhab ko kitana ko mufti ko dina manke ada nyamar ndanya nanti yagare ke ngidi dungare ada yagare ke gidi dungara sahih ida yagare ke kari ke ganya birambe awarni kate non kagai ahsa gundun da benyani nka amma bani khalid ikunya ni kita na nga ahsa kem pakatiya kem pakatiya ahsa man ken tokonya ni sulaiman bin muhammad bin urair sulaiman bin muhammad bin urair akan gara ku diga mu mugu to ano burun kaga sage na ga taron paga ana kundo ana kunda ana kunda warna ka kunyi me buga ka pala sunu kiri ke ga nyabiran be adani ke be gani ke ahsai tunga ga nyugo ke ke ngani Sulaiman bin Muhammad bin Urairi ke adani sine sugadi uyayna manke ke Usman bin Muammar ke akenga kan nyugo kinne mana ahsai tunga ga nyugo ke wa kan nyugo kinne sasa da letaran jaha katte walla da haren qi katte nanti iko kebe ga bangam magano ngo oda gbare mu kebe do soron pinu ngada me sori awa kafurun karna awa itun kuttu ada abu ken kaga ya garun kaga gidudun Allah sasa hibane hinu ku illu no gondi hibane ken cugandi imma anna kari anna araga anna kari walla kenga he kaga nganga janna sino su kanga ga be garna nganta ka kinnanga kadi nata do baga baga nde yugon curanta mu nyini de ke usmar bin muammar adan ku golli suru ka hainda ga nya mo be nyana ke ga nya biram be ada muhammad bin abdullah zakiri ati ahsaitum kan yugo o palle manyan a awode manati kangen ngasine su a aharelli nan tangara gollu benu dabar wona Allah ga wonan kari saso o okun tankallin ka bugu de bendi ada tunka nyugon cimman di kada lahi dunu benu tumeda nan tina dinan dema tunka nyugon da duna sudan di lagara kamma atambuga nyammo susudi hinga ko ta dangane a cikke be hakene ke ya hanka be ga da amen to ku doran ta ga janna bugata diga medde honde da tun kan yugo kera maninya ada muhammad ibn abdul wahhab ada gata na bugande uyaina ay mesare de ben no gonde waqtul qailula kin cigan kan ko allahu akbar allahu akbar tun kan yugo kera muhammad bin abdul wahhab qata kem pagatinye ay gon nati kenjo de walakin hoga be ga kebe kon waqtul qailula kin cigan kan kon pagati pakati ga taw hakatin be usman bin muammar kebe gara de ajonga de mana kundu de duna dun nata dangani ado duna sugande nan allah gara kamma da cigan kata na bugandi na kin cigan bugandi oso nugo nga kon mo men nan to kan cigan bugandi ni akenda kin cigan bugandi kincigan bakken kama goto a sagana igo setundi sin kamma nanti kenna ntogoda halle inda bugu debendi birambe kenna kari ike kari bugu debendi birambe kenna kari ihwani muhammad ibn abdul wahab abugu setu honta maga juuti ho he hohon dan minnen ta maga maganta akitte ke bana na maga aga siyangun do katanatai aga tinge muki kinen kai oswatu kem ya mama ga gombe har sasa kinci gam nga kinendi kiyen tenni hanken tenni qobe nga di hoho wadi ka kes ko man da kata bakanonga ken koto akar nanan kawa halle ken ga kamma muhammad ibn abdul wahhab adaga ntege killende anya na maninya hinu hilli anda allan pinko nganya honne ana ayan qara ومن يتق yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yemme be gana kanu allai alla wabbu gura kanya na dangan awawar jaga na gelli dingira sa kan tuwar jaga na gillinon anda lampin ko nganya honne anaka aya gara anda lampin ko nganya honne anaka aya gara kille ke mumandi kembrenga akren yanka akar le manyu go wa dir'iyya ay wonnati ad-dir'iyya akar le manyu go diriyya debe go na do riyad intinta ay go nungati ni sasa e eh, aro riyad nyimeno gondi idan adaga dir'ayya hakana riyad asahilin kankan nan bangenga kem pagatinga atelengononga asimme iqarle mai gwanonga ay gonnati ali ibn abdurrahman suwailim ay gonnati atogonyana abdurrahman suwailim ay gonnati atogonyana abdullah suwailim adaga akinya dir'ayyai laga saram pagatinga sahih laga saram pakatinga akinya diraiya aga kinyanonga ayan ka i karlen make kamma karlen make kanu na sabunya imman konga a awatu ka kenga girnde ke be ya akanu ime kamma ado shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ga kamma ma. Ayi nga ko nin nanta ay le nangira ke no nan daga ahmadu suwail ibn qunga idan tambirenga ata ni atani killun ta gondi kebe gi ma kai ga kirin ka ta Allah dinanya ni sira suma to Allah ga mande ma toran tikita ina kenya mo gadi debenga aina mugi honno honne tuanari muhammad ibn abdul wahhab ana kundwa ana kundwa sorongara garai honne honne bitoga kinye ken nani tunka nyugo be ga nyino nga ken pakatinga muhammad ibn suud rahimahullah ali suud ikismani aya ni diraya immankenga akhinu hilli nyamaga ado ya garin cire nyamaga ida muhammad ibn abdul wahab qibaren kinya akhinu ku hilliya na kinya aya gare ke gagai wahe dun kan yugo kudan kun ga kinu hilli wa maga koy mustashar num mogo mana koy konsay num mogo ada aya garin cireke idan ikhbaran ga kinyo kunga kere ya gare ke agada akhbar ke mugu soronta dangane iti kebe hakan ke tuana gorenyen a di imman ke ngaga katin na ke bismillah mo gombe khairi ngarni deben muhammad ibn saud rahimahullah tayyaba allah tharahu dimma kebe agaro gare ke garin rahimahullah ata dangani bil ghanima lakin naburenga alla gada kinanga imanke allah nyagaliti demandenga nyagaliti taw allah gada kinanga an den noxondi kenna ni muhammad bnu suud ama muhammad bnu abdulwahab kibaremu ati ya xaxani ta da ati tuana hay gari ben ana kundu ana kundu ana kunduwa bure nyani ma du dunga ga tananga de kusanta malayya honu ko kada ya garke diga men tongoni ati sasa iwa haren kini katai analli ya garke ta danga na tiken ta kawa immanke angana haren ki katai sada ga kinyere awakan na soron kara ha mini nan tamper ni ho nyange wallanga kallime kem palle adaron ta gunta kedi anyi me annan daga katai jati giranga annan daga kuni andan masala akan killunga ta kunu da ben keren cukawa darnai gana ta anke nyimman ke mumanya ga girnan daga makiya heti har lenkana kenyan mawariyo sirgoren gana daga an kara kwatan be manga tukan kunkun mutu o ko yeti bataran coroi karsa hay ga girere makiya heti idan muhammad bin sa'ud adika gun ya garin cire ke diga men mutu abugu jaman di nan daga ibn suwaidi mi kake di ila muhammad bin abdul wahhab yinon ikhwani ime kunyin dan palle muhammad bin sa'ud dir'iyya imanke adamani koni ati ya sheikh absir bin nusra ate kirse nyagali ti demandenga owan demana wa abshir bil amun nyagali tu killu taren tora itoran tanki to kuma gaira anta katene kaga wa abshir bil musaada nyagali ti demanden pason tu suka ka humantenga muhammad ibn su'ud garaka koni muhammad Bin abdul wahhab gaga ti imman kendangani wa anta abshir bin nusra aidan an kan kakan nyagaliti allah de manden nganin de ma watamkin nyagaliti kumar nan di ma dinan de ma wala aqibatil hamida lagaru siren hada dinullah ke dina benga kirnde nyana katai alla dina nyen abdullah bi dina he haba suleiman dina he alla dina nyen man nasarahu nasarahu allah yemma be gana ke dina de ma alla wa kamande mana wa man ayyadahu ayyadahu allah yemma be gana ke dina yida allah subhanahu wa ta'ala wa na. وسوف تجد آثار ذلك سريعا تنكني وانغا لاهر بيو تندا gelangana allah tun timmandi an ga ken batten mbattun kitta jawngadi kembire nga muhammad bin saudi man ke ka ata dangani in ka sartinu hilli ko hanan ni kannan kagai gellin nan de man pinu ngana sabati gellangan tabaka debe kede angan ta gillina daga ta kunu kutana hillandi ngara kebe wara soron kam mananti na bugandi annan maka ken kaga kutu warni jamanin lanta daga na na toko soron kan ta kwa bugandi kebe garno kai sindi ata dangane ngan killun ta gundini addam biddam wal hadim bil hadim am pore nga tim mpore njukke ngam mpore nga tam mpore njukke ngam an kallenga jukki no kusun kallenga jukki no igadan an kan gurja no kusu walli garan maranden gurja no kusun ka galle nga gurja ne nan tinga gilli bakam ma de ke de reken diga men tanon illan nga ti kebe warna nga gelle bugan di hoy nangiri soronga ame wadi allah subhanahu wa ta'ala na wasanden nyang manna logol lak na buron de khairi tanaki tangan taka hataji ni soroku dan

hari muhammad bin Sa'udu fatiyan palle ma muhammad bin abdullah ga fatini muhammad bin Sa'udu are mun da kismarunga ida muhammad bin abdullah habi dema ikhwani dawlatu saudiya saudiya ana ndabari ata hanan ni kenya na sabunya kem pakatinga dingira suka dadi mankani dir'iyya imman kanonga ahsa imman kanonga uyayna imman kanonga haraymila imman kanonga daga na daga na yake nyam mo nka igadi kitun kini meya na jihadun jonga na kirndanya idan الدولة السعودية الأولى سعودية الدولة هننشي كنيا idaula hananga sigi mana ijamani hananga aga dabari ida tanyere do sino tumminya iwa jamani marna sorona gati kunyanya imman konga muhammad ibn saud imme kam palle abdul aziz ibn muhammad ibn saud kam palle saud bin abdul aziz ibn muhammad ibn saud kam palle abdullah ibn saud idan kuna gati da marandenya kam palle yunanu nu eh, kubenu ga girdo turkiya ado ibrahim basha ken kagani misra ikonga intake tauhidi mun daga din tikebe ya idi gaja miga dir'iyya miga kanun dini bakka ali saud maka miga jamanen karna na nollaga sahe har dir'iyya tamarunga idi suka mantun kutu kembrenga tanyere do sinotu mi halle dawlatu saudi al ula anyame usmaniyuna nukum marandelli كم بلكت هي هل الدولة السعودية الثانية الإمام تركي صحيح تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود كان تاغرني نوم مرغا دي مران دي كرومباي إنات كان دا سعودية إجاماني هلا دينتكين سرط ميدا مران دي تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود هلا دي فيصل بن تركي sikanda abdullah bin faisal bin turki nagatandi suud bin faisal bin turki karagandi muhammad bin suud bin faisal tumundi abdurrahman bin faisal dawlatu saudiya thaniya agaga nyamere ngai sageno lagana nombugi maranden de kad كم فلان كتا الدولة السعودية الثالثة السعودية i jamani sikandi gara taxundi o hay kene ken taxundi a noxondi sasa aziz bin rahman bin faisal akal ken likita kubenu hay nga sasa waffaqahum allah i haba kelli nanollaga kita na nya afate en palle suud bin aziz ken qagari ken palle aken ken na kini faisal bin abdulaziz ya kem palle faisal gaga ga sedin purago hakatin be gada faisal kara ga sedin purago hakatin be khalid bin abdulaziz gagari khalid fatem palle خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أغاغري إذا فهد فهدين فالله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله لكل خير وألبسه لباس صحة أغاغري حرس أين إمن كاغن دوغا نقبل ومغرب أو دار البيضاء صحيح يا ربي أرنا صح كنين إذن سعودية دولة السعودية أسيجي كن سكياري توهيد كما أرو دينا لمن دين كما jamanin tanunga kebe jamane be ga tauhidin de ma ona dinan ma koi saudiya ga taxu moxonɓe sahim idan kutun kan yugo be hakenonga sasanga ni kun kisma mundin ni muhammad bun saudiya na sabu nyai kun baba abdul aziz abdul aziz ba to nyani abdurrahman abdurrahman ba ni faisal faisal ba ni turki turki haban abdullah abdullah ke habani muhammad bin suud sahib idan muhammad bin suud ado muhammad bin abdul wahab ikunyanda lahidun kinimai nanti na dinan dema muhammad bin su'ud aken kompalakenga imman kagu politikin do hube tanakam muhammad bin abdul wahhab kan kon fallake ali sheikh kon kawa dinan kibarin kamma har lenki saudi hay kan kan nyam ali saud maranden niya maga al usratu al malika amma ali sheikh ikunya ne maniya dinan kibare har sasa mufti be hakene nonga abdul ani kan nan qarai ali sheikh nyani صحيح وزير الشؤون الإسلامية صالح بن عبد الله بن عبد العزيز أغاني كان نقاغي آل شيخ يناغي idan daga na daga na daga na idan lahi dun kini mai na saudiya ta gundi kenyan mogadi hanan ta guti dinan da manden yayi muhammad bin saudi gada ta gundi hillandin qara al-imam turki aga gada ta gundi ti dinan da manden yayi sikandin qara al-malik abdul aziz aga gada ta gundi ti dinan da manden yayi abdul aziz gari hati benyi tun kanyu gon qilya nanti malikul hijazi wa sultanin najdi wa mulhaqati kem palle ira illa nanya tunganyugon qilla malkin malkin najdi eh, afan malkil hizazi wa najdi wa mulhaqatihima كم بالله عبد العزيز راب جنون أنا يكن نقاري ملك المملكة العربية السعودية كم بالله فهد كي راب نانيا كان نقاري خادم الحرمين الشريفين ikhwani kubenu hakana ka al usratul malakiyya al ida ke dina de matina burenga ti ho honda minna ya ka hainde tun kangara kebe nyi da ngani gelli urgin taguya sahih tun kan di urgi urgin tagun tun suka manten kempang idan ikhwani kem palle muhammad ibn abdul idaa ida dema magarni fati tenengan kotanga ke kasobe hadi shawwal kenna ni hijira nga uji na ado kamo hille ado sino tummiya idan tanka be do sino hille ada kembira le nalle tanka rage sino me ada kenya kirndenga katta ke dina senneya amma agar ni hakatimbe kenna ni najidi kabur gabe anonga yiddam min coyni katta sahaba nonga iwa kumbatta wa hakada jubaila zaid ibn al-khattab qabru kenyi non tetenga ziraiya qabru nu nyugono nga iwi garan konni nan to sahaba nu nyugono qabru nyen al-manfuha tamari goy gonyuno nga iwatina daga ni fahal nakhil aga nyuno inya bata maya gare be gana ino nga aga na konto kini awa daga na na araga nanti ya fahla al-fuhul uridu zawjan qabla al ya hadon pade nga kine da sinen kane iwatina kine kitta ya garebe nda konto lemme aga warni ke koni watina lemme kitta manfuha tamare nyuno nike kebe batta wa hakada dir'iyya gidin kumme go nyinonga har lenki gidin kumme ngo honu karanu gidin kumme go nyinonga inyi kan kaga batta ti ya gare go nyinonga wa qillinanti بنت الامير ولا بنات الامير دي هو نيامون طاغية تمبرندان انا يقوا نيامون دنا نيادا كما ورونا لينونغا تجيلون كم كاري اروانو غوندي اذا إذا كنجيلون كم درعيا درعية وكم باتا صحيح شاب غبيرة قبر يقول نونغا واتن الضرار غا قبر نيانكينا وهكذا كبيرة حجازيا قريش غانكونا kunce non denga ado sahaba nun kaburu bait ado faran qabru kaburi ga kam parandang kendi amma be gani basra ado zubair ada hongari kendi ho be gani kendi gelle munu battenga amugi kakadi nanti iraqi jamanenga aɗo jamane nga ado misra ado yaman munu batenga kendi wa hakada aidrus ga ajan ado zailai yaman ada hogabe mugukun kun kakadi nanti hilla kappenga nonga شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابري كن جونكو ina ku hilla gaja gajangen kempa kempang amma gada tauhidin kirnden jonga nan banga tay birambe to ano nya sikoya no ta kum maga kun koni girita nan ngarai kundunga atwa aga kebe na maga ho honu gano ga kun kutwa kun ni makan kima ya ga mun do kada mu ta manya manya kun kawara kun turun nga kun amma honu anon ga kun ga to aga kebe gilli to munya ni amma hasda kun da dundara kun da duna dun kanu nyan da kun o gana ka hay sa sai ma ti gelli hane man no ga ma kun o gana ka hay maga ta to kun to ga o gana ka hanya ne ke ngoku ga ma be do wa bakka di kenyan da kun mutu barabaka sahem kembe nga iwarai kita iwa garen tu suka humanten a awa galli garun gonu ya ida koni nanti shaykh islam muhammad bin abdul wahhab ada annabiyin ma hun kire nanti ne annabiyin menye sahem ite faren awa faren dini a faren konni awa ko ni gadi nanti seren taqwa ma sallan yana faren ma alaihi salatu wassalam sahem kuga kinye birambe to ana go nya iraq iwatina da abdurrahman suwaidi kenda le tara go ri katena tirna ga kelle tran jabini atiya ajaban kayfa yadkhulu hadha fi aqli aqilin atiya kayfin kam go gaga ni ke garno hakrante hakre din nan tinge wakku konni hal yaqulu hadha muslimun ya la islami wa ke konniwa aw kafirun walla ke ga ke digambe ha kene ke kafira ni aw arifun watindana ni aw majnunum mayalla turuntani ko ni ke ada banganda abdurrahman suwaidi dan nanti idigamu he tikuya ha kitabun tuga sedi nan ta digamu ti kama annabi nyimma ko kire ama ho honya ida koni qaran nan ta ti ke ti ke ho ta yana do dir'iya ho on tar nar ke ha ti ke do ho gara yan an ta dir'iya an ta yana an tar nar janna idan amaka ka koni qaran ida ko gare qaran nan ti woli nun kaga daron ta kunga ngada ken qaran na kariya asidan ngani woli nun daron ta kunga ike maken na kari nka i woni gara ko ne لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولننتهوه استحق نقل الله حقني ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله inta hoxaxa mundiniya ho keɓe hohoraganta ke ñanamaganta allah walwajibu alayna wajibinga oku kamma kennea xubuhum wolinun kanoyenga waye taba a cikin hom a do walin nuna bi karama teyengu ti darun ta kununna ki an ho ku kanma kuni muqombe a wala a ya ji hadu karama teyengu awaliya. kowanne ta karne illa ahlal bida wadda la maganta bida an dunko na do sankita ku ki hanta gilin kuna. fahim kempa latsi dangane wajen allah baina tarfain alla dinan nin nagandu kan ke tontu hilli wa baina dalalain alla dinan ni kande nyen sankin ta pilli wa haqqun alla baina batilain garum pilli do mena sahim kem palle garum pokko to goten ngai gara kebe nantati silaminun cuni kafirin ya ho gami ke batu ho gami batu kenna buren ni ga yanga gami dangan akar ndenga gami dangan idan kirabe haike ne ke kya gelli garun pogore nyai ai mera saga ndenyi kama are munda saga ndenyi kama wa hakada akar le mun kaga da saga ndenyi kama amma wa gelli hompo horenga igara kebe yamba serempo gabe ya gankane kenna alwahabiyya wahabiya go sahih ke wahabiya go be haykana ke ida ke yamba soronya gankane nanti muhammad bin abdul wahhab akir ke to gonya ne wahabiya go dina ay gonun da koy nanti wahabiya ke manan ni kannan mazaa bi mazhabi karagandi nyane ay gonun kaga da ko nanti ay ara dunya annabi nyim menye sare akurum bana da gari ay gonun da tanan ko ne ikhwani ke wahabiya go be haykene ke nanti da'watu muhammad ibn abdul wahhab atqon wahabiya go awi kaman nun jahila gun di sankin ta ya bangande ikhwani konda wahabi gun jonga abdul wahhab bunu rustum abdulwahab bin rustum akan a baka farisiya amma a daga tago maghrib marokunu na ganake a daga tago nonga khawarijan yanyi sahih khawarijan ba su bai gani al'ibadiyya Ali da ku benu gada mega jan yawmun na hawan ku khawarijanu bai haikini ke ya iwa sunna gumun ga janna nan ti kafirnu nyani iwa shiyanu ga janna nan ti kafirnu nyani ku khawarjan sono abdul wahab ibn rustum ana gelli kunye sahe akenga kalla haga mbane a wasire men da karle munyu gonu da nanti al wahabiyya ina heranya iga sabatin dinina sanki mogombe abdul wahab ibn rustum akanyimme akallenga sorenga daga karasine be nka hogabe a nan nanti hijira nga tanka be sine a kara kenye kamedo tankabe sine intabihu ken palle are men nga abdurrahman bin abdulwahab bin rustum kenda dina ke sanki na dina ke jonga na sigindi kita na sembendi kembirenga dina ke addam min cohini katta kenga sahe idan kunna dina kedda bari na develop na denge kane na sanki kenni abdurrahman bin abdul wahab bin rustum khawar ganyan ada hijun kabana nanti hijun tanonga sahe na silaminun ya kafirun na silaminun poron dengendi na higa gabe da bari khawar ganyan sahe ke abdurrahman bin abdul wahhab bin rustum be hakana kai akara min na akara yɛrɛ taharat marok yɛrɛ akara kan cine ya kenda ni hijira nga kame ado tankabe do sino nye kebe gada wahabe aku njonga na sanki abdurrahman bin abdul wahab bin rustum al-khariji al-ibadi akara kenda ni hijira nga kame ado tankabe do sino nye انتبهوا صحيح محمد بن عبد الوهاب أكن قاغ بانجي أساري كنا هجرنا ujine ado kame aro sino tammido karago sahih ikhwani sasa mani meninaga kamo kabi sino tammido seguinaga abdurahman bin abdulwahab bun rustum kebe gara wahabe aku ke dabari aken kara kendani hijiranga kame aro tankabe do sino nye muhammadu bin abdulwahab sare kendani hijiranga ujine aro kame aro sino tammido karawo ke kallendo ke saren naga kamo kabi sino tammido segu sahe kamo kabi sino tammido segu ke kara maro kwerea muhammad ibn abdul wahab akem bange uyayna nan fati dir'iyya abange hijra nga na ado kamaro sino tamido karago nan fati hijira nga uji naro kamo illa do sino tumme yala kuwa me killei wa idin granun ta me killei ir i ga wunun na latume ya sahe ikhwani pogore nga be ke na agirin nanti wahabe konun dari gurpunu hillanda ke togosagu ke kirnde kamma kubenu ganta munda iganta munda dinan na ngurgi ado al istimariyun dibabunu benu gari iga iganyi debulla gana hakatimbe sahe idatu ido soro benu raga sikkin nan dalla ga jange nga kenni dinan po sembente nga kubenu maka tauhid nga kubenu maka kembirenga itindo islamin to ana burunga nan profite na ketoko kiti maka nanti kenni ser burenye abdurrahman bin abdulwahab bin rustum ke adan ke kille be agara nya khawarja go dina burani anda gelli islam agun nyugoya sere sunta dungena ga kem munda sasa ona ke na sa ona dan ke dine ya kudo i jaman nan ma gabo soronga balliya mogonɓe idan kahirunnu iropenu dagana dagana kundo dina kubenu ta dina munda diga igara dunya islamiya na to ida silama ta ho iga hilla pendo ho kamma kunyanda me ho na ke ko to na lapi muhammadu bnu abdulhabid ke kirni barkante sahih kende har kebe ga konni nan ta ta ha ba to ti adam min coy kata kenya ghairu sahih o sante tin ta mekille muhammad ibn abdul habib wahabi ko amamu gi tarondi an ta tuka kenya akitabu an ta ngallidi wa wahabe a kun yimme a nyoku ma afrike re amma hain di kube nuka ko nan da gelli hijiran karni hillandi ta abdurrahman ibn rustum anyi kan pakatin yayi walakin shaykhul islam ibn taymiya kitabun al qayyim nu kitabun daqiq al aid nu kitabu daga na daga nan wahabe a kun mukidi wa warni inta to amai maganonga sahem nka oku afriki tuano yere kunyan da saganden ya wahabi a kun kamma na sabun ya anye yere yere kunya na sahem awa gelli kubenu gara saganden ya kamma علي بن محمد اللخمي andalus wa shimali إفريقيا andalus mufti ado eh, afriki gaga sahilin bange lakhmi akem fati kenda ni hijra nga kamona gate ado si eh, eh, kamona gate ado tanyere do sino segi lakhmi yu fati kenya kamona gate ado tanyere do sino segi kenda koni nanti wahabi agunni kafira agunya dina islam islama ada hoyga be nya kamma ona taban lakhmi ada tungun koni ke nkatir de nyanya nyano yala lakhmi asehe dina be ga nyino nan kaso asehe kenya kafira hun kamawa ma na himugun te nyatu nanti muhammad ibn abdullah bi warni bange halle aga ne ken dina ke kamma a kan kai kitabu be ngano lakhmi kitabun nanti wa ba ni kafira hun yo kwa kainiya to munya ni dina be ga ni kafira hun nyani in ka asehe dina be ga dangiya kamawa ma aha dina ku dina be ni kane nda se hekenya kamma ikhwani lakhmi muhammad ibn abdullah lakhmi fatin naga aro muhammad ibn abdullah bi sarayen naga kamotu mi aro tanji ke do sino nyen kam mo gani lakhmi tu wa be ago be ni kafira ago ni islam ago ni go yiti anga ken mutunan tanado muhammad ibn abdullah ba kendani muhammad ibn abdullah bi mari mehana a kenda nyamari me hana few sage kan palle al mi'yar alwa alwa kan ne al mi'yar al mu'rab wa shirin siyi a kitabe ke hake na ke kenya na lakhmi diga make kwanne ke alwashan siyi ke aga a fatin maroko a fati kendañi hijiranga kamo kabaɗo sino tamido nagato keɓe gara ke kitabe dabari kendo muhammad a fatendo muhammadu bne abdulahbi sara en naga kamo hillaɗo sina bane kam mogo gagana kenga lahmi diga mellitini nanta gaɗo serebe bata kama garni sare halle kamo hilliɗo sina bane halla kama garni sare aliwa shari sigi aɗa ke koni dangani wa etan entabiho kitabu benu ganonga igati wahabi a gunni kahira gunya ni kyani kyani ke ko aka o. yau o mabara nka ina do wahabi a ke be ganyi afrike re gelli hijiran karni hillandin nogonde abdurrahman bin bin rustum agada wahabi a be jonga ina do kenye amma kebe garni kamon cinon palle ken kirnde inta do kenga idan maga dugiri nan tanni wahabiyai sahih an peti wahabiyai wahabiya gunne khawarija gun yan khawarija nu kunyan da aliyi kafirin nawo ta Aliyu bugu sariya din nan sahaba nun kafir nawo na kahan mutu yawmun nahrawani na hurenjugo kudan ker dina gaga khawarija ke badiya ke aliyi dokum bana nan da hurenjugo iraqin jama'an ga yawmun nahrawani kunya ni wa haganu ngai da hijum paramu na silaminun poron de ngandi nanti silaminun kallen daga tenya amma muhammad ibn abdul wahhab amma ke wahhab ago antatu imefeu antatu diga mare agir den na tokore nanti wahhab ago idan ida hobure nyautu na sagai ago sere bure gane ino nga dangi kamonci ino palle igana ken toxongutuna saxanga pour que soronga ken nga nyana iwa idan tamassaku ad dawa kara tigitinde ñata danke kirndeya wahabe ago hetike ya ken kan nan kaxay salafiyya salafiya hanu nga ñi be kamma kata allah subhanahu wa taala dinanga muhammadu bne abdulwahab a al-mujaddid almujaddidu gunda kurumbandana liman darasa min ma'alimi dini islam silama gunta gumanco benu ga burgi garanya kabur battenga aro sere batten do itti battenga a na silama gundan kunta gumanco a gundi na silama gun bugandi sellanga na nya ko kurumbai na hatan panci soron dangane e watina dangane al mujaddid sahih idan kudo aga hakatin mogon dangane aga igi hakatinun kinye nan nga seti ke ke go tarihin di walakin aga benya no kitabun yanda baraka ne maka idan nga jiki sasa hame kitari nanti janka kebe ga da wahabiya gunjonga kendo muhammad ibn abdul wahabi bang ken kallen do muhammad ibn abdul wahabi sarayen naga kamo kabisino tamiro seguinaga ima debi bane kai ga hari de bun peti bane ikirun dun kai di bane muhammadu ibn abdullah bani hijina yi kirni kata qur'anan do haditha nyanyi sahaba nun darna idan kan da kube nuka ti kahirun nyani na laban mutuni gaje na ka mutuni gaje yati bane idan dokan tawu daga ne wahabiyanun ne khawarijanun yayi okirnden to heti wahabiyanun ya sagni islam muhammad ibn abdullah wahabiya heti lenki wahabiya heta kumbane amma uji nano ngai wogilli nanti wahabiya kunta mo sutai amma an gana la na hatan تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية أنك كتاب هين صحيح أواها تنبان جنان دنغن نابان نمانا وابيع كتاريخي أما محمد بن عبد الله بن متاريخ أننا له ساكا كت أسيرانونا دو أكتابونا ado kitabu be nu gadi sharu gella kitabun no gonde an ga tar kun timmante nyini non idan o harni ke go kitaben jonga kitaba ke be gani salatatul usuli wa adillatuha sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in